وطعاما ذا غصة وعذابا أليما da abinci wanda yake shaƙe wuya saboda tsananin ɗacinsa da azaba mai raɗaɗi ƙari akan abin da ya gabata.